صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا cikin mareken talata goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da tara ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna roƙon Allah sarki mana albarka ga abin da muke karantawa ya sa alƙur'ani ya zama hujja a gare mu jiya mun kammala suratul furqan mun kammala tafsirin ta da dake mun yi gaugawa a ayoyi da ƙarshe don mu kai ƙarshen sura amma dai za mu tashi a kan farko suratul shu'ara yau in Allah ya so bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مين تلك آيات الكتاب المبين لعل ko sukar su ne aka yi alƙur'ani adalci ya masu a ayoyi biyar na ƙarshen surar an ambaci a shu'ara surar an ce makiya ce gaba ɗayanta in banda waɗannan ayoyi guda biyar da suka yi maganar mawaƙa yana da ayoyi ɗari biyu da ashirin da bakwai da lissafin almusafin kofi wa shami almusafin madani kuma ayoyi ɗari biyu da ashirin da shida wannan sura kamar ci gaba ce daga surar da muka fito ita ce suratul furqan matsalolin da wacce sura ta tattauna a kansu su ne wannan ta fayyace ta wata fuska wato dai wa'azi ne da Allah ta'ala ke konkomawa cikin Qur'ani kamar da yace masaniya littafin da ake kwankoma bayani a cikin sa surar ta fara da al-huruful muqatta'a bismillahir rahmanir rahim qasim tilka ayatul kitabil mubin wannan harfa ne na jan hankali wa'inda kusan rabin harfin larabci duk sun zuwa irin wannan kawace suwa akwai da suka zo guda guda kamar nun da qaf wanda suka zo biyu kamar taha da yasin akwai irin wannan qasim min alif lam mim Eh, alif ra akwai masu hudu alif lam mim sad alif lam mim ra akwai kaf haya ayin sad da ha mim ayin sin qaf masu biyar biyar babbar hikimar da malamai suka shafo a cikin alƙur'ani da ka wannan harkar shine a nuna ma larabawa cewa alƙur'anin nan harfa ne wanda kuke amfani da su ba wani abu ne ba da wani in yanzu za a yi gwaji tsakanin mutum biyu a ga wasu to kamata yi a ba su kayan aiki iri ɗaya ka ce kana so ka gwada maɗunka guda biyu wannan sai ka ba shi yaji na auduga wannan sai ka ba shi irin wannan da ake rumba da shi sai ka ce kowane su ya sa allura da zare ya dunka ga wanda ya fi iyawa za a gane to amma in kayan aiki da dai ka ba su ba za ka gane sai ka ce to alƙur'ani ba wai wani gamo ba ne haruffan da kuke amfani da su su ne aka yi amfani da su aka yi in kun ce ƙur'ani kare ne kun zo da nan da ka malamai sukan ce ja'at littabi sun zo don jan hankali كذا قاسم hankalin ka zai jawo zuwa ga sauran abin da wasu kuma suka ce a ja'at lil ijaz li bayan al ijaz Do a nuna alqur'ani gagar koyo ne kuma ai masu gwalo. da irin harkar da kuke amfani da su aka yi alqur'ani amma ba ku iya wannan magana ta tana da ƙarfi kware da gaske kasancewa duk inda waɗannan harkon suka zo za ka suka magana alkuwani ta yi ba tilka aya kun kita da rubi waɗannan sai aka yi amfani da tilka al-isharatu lil ba'id waɗannan ayoyin littafi ne mabayi waɗancan ayoyin littafi ne mabayi don nisan darajarsa da matsayinsa sai ka yi amfani da kalma mai nisa لعلك باكر نفسك ان لا يكونوا مؤمنين وزع الله وتقيلا كاب سك على كنك سبود جن غوش بس ذنب غنيم وان ما قالت تعمل في اشياء القران كما صرفك فلعلك باكر نفسك على ان لا يؤمنوا بهذا الحديث اسفك ka kusa ka kashe kanka ka halaka kanka akan ba su yi imani da wani tabu don ɗai damuwa Wani shi zauna muku yadda manzo Allah sa su yaro gobe kira kani da Allah sannan ya damu sosai akan mutane su gane gaskiya su yarda da ita su yi aiki da ita akan su yi aiki da ita ba ya shiga wani halin damuwa har Allah ta'ala na ta ka kusa ka kashe kanka ba ta yi albaqa'u Shi ne ka yanka dabba har ƙarshen waya ba wai ka tsaya da jijiyoyin mukun lafiya guda biyu ba a kai ta kai kan ta zarci haka kusa ɓanta likan gaba ɗaya Allah ya ce to karka damar karka halaka kanka in don ba su imani ba domin Allah ta'ala haka ya hukunta in na sha nunazzil alaihim min as-sama'i idan mun so za mu saukan masu da wata aya daga sama fazallat a'naqum la khadi'in sai su surmuya wuyansu su ya karye ala tilas su bika saboda ayar da suka ji ma'ana da Allah ta'ala ya so da ya sauko da sarƙoƙi misali daga sama a ce duk wanda bai imani ba sarkar nan za ta kama wuyansa za su imani ko ba za su ba amma ba haka yake matsalar su hikimar Allah ta gudana akan a ba su dama a kyale su wanda ya so ya yi imani kamar sha'a fal yu'min wanda bai so ba ya bari wa man sha'a fal iyakar ka faɗa musu gaskiya wanda ya imani ka masa bishara wanda ya kasance kai masa gargaɗi wa ya ya'ti min dhikrin ba, ar-rahman muhdath ba wani ambato da zai zo daga wurin ubangiji mai rahama ba wasu ayoyi da za a saukar muhdathin wanda suke zuwa da sabon abu shine muhdath wanda ya fara da wani bayani wanda ya zo da abinda ba su saba da shi ba abinda iyayensu ba su a kan shi mu'tazila su yi amfani da wannan ayar suka ce kun ga mun ce muku alqur'ani halitta ai muhdath shine wanda aka halitta wanda aka tsara wannan jahilci ne shi sa aka ce bidi'a ta fi yawa cikin ajamawa waɗanda larabci bai kama bukatar su to ba wani an fato da zai zo daga wani ubangiji mai rahama wanda yake zuwa da sabon al'amari illa ka zuwa sai sun kasance ba kau da kai da gare shi don haka ba yau aka fara annabawan da suka gabata sun zo da bayani aka karyata su aka kauda kai haka manzo Allah karka damar da kanka in musu imani ba ba abin damuwa bane haka Allah ya hukunta wa kad kadzabtu Allah ya ce sun karyata fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastazun labarin abin da suka kasance suna izgili da shi yana shirin zuwa kun ga nan Allah ta ya bace maratib al-inkar maratib ash-shaqawa wanda Allah ya nufe shi da shaƙiyanci da shiga wuta abinda zai fara wani an faɗa masa gaskiya shine al-i'rab mu'ridin ya kauda kai yayi kamar bai jiya na biyu at-takzib sai ce kazzab na uku bayan ƙaryata ya zo da izgili ya stazo da farko sun kauda kai daga baya suka fito fili suka ƙaryata daga baya suka mai da abin wasa da izgili دجنشي دداني أولم يروا إلى الأرض أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم Allah ce ba su yi duba zuwa ga ƙasa ambata na fi yana kulle zawjin kare abu nawa ne kan abu nawa ne ambata na muka tsirar daga cikin ƙasa min kulle zawjin kare daga kowane abu wanda yake bibiyu mun yi bayani can bayan cewa komai Allah ya halitta shi guda biyu ne jinsi biyu wa min kulli shay'in khalaqna ba ka yadda ɗan adam yake miji da mata haka dabbobi suke haka tsuntsaye suke haka ya itatuwa suke komai da kasu ne duniya wannan haskin da yake zo sai da ka samu yadda to komai haka yake Allah kaɗai ne ce sai Allah ya ce ambatna fiha min kulli zawjin kowane abu duba su daraja me kalmar daraja take nufi a nan malamai suka ce abubuwan da Allah ya fitar da cikin ƙasa iri biyu ne akwai masu daɗi akwai marasa daɗi masu daɗi kamar wanda muke rudin baki da su marasa daɗi kamar wanda muke magani da su to amma da wanda muke rudin baki da shi da wanda muke magani da shi suna da amfani ko wasu amfani kaga kare mai daraja ne wasu malaman ko suka ce a nan Allah ya nuni ga masu daɗin so da ya ko wanda kwata-kwata ba ya da amfani akwai ciyawar da ma ɗan adam bai ce ta dabba ba su kuma kashe amfanin gona ta yi akwai ciyawar da in ta fita a gona ba za ta bari wani abu mai amfani ya fita kishin ƙasa gare mu za ta ɗauki ita ce 'yar ƙasa za ka duk wani abin da ya zo za ta kore shi za ta lalata shi su suka ce anan Allah ta'ala ya nuni ga masu amfani don a fahimci a da kuma ba su da amfani amma Allah ya san kima da ta sa a halicce su yanzu misali da ya zan ciyawa ba ta fita a inda muka yi shuka muna bukatar mai noma Bukatar kaga noma kuma ne na ubangiji ne mu yi kokari kafin mu ci abinci ya da kokarin jikin mu sai ba ka dace abincin da na noma Kuma wani abu ne illa ya zuba a ƙasa ya turbude sannan ya cire ciyawar da za ta lalata shi da ya zuba ƙwayar gero a ƙasa bai san sanda ta tarbe ba bai san sanda ta fito ba bai san sanda ta girma ba bai san sanda ta fito da 'ya'ya ba kaga ashe hakika ne a fara'aitun ma ta harsun a antum an sha'atum shajarataha antum tazra'unahu amma nahnu zalimun iyakacin ka shuka ka noma amma Allah ta'ala shi ke halitta inda fi zalika la'aya cikin wannan akwai abin lura wanda yake nuna Allah ya raya ƙasa bayan ta don haka yana iya raya bin adam bayan mutuwarsa amma da akawun mini da yawan mutane ba su zama su imani ba kamar yadda Allah ta asura wa ma aksarun nasu walau harasta bi mu'mini da yawan mutane komi kwaɗayin da kai rasu imani ga Allah ta'ala na faɗa ma annabi wannan bayan ya gama wahala amma lokacin da za a yi kushi ba ce da shi je kai wa zama ba su imani ana ta masa ta ba ce sa inna rabbaka la huwal alimul muhit kuma kawai ubangijin ka shine buwayayye wanda a cikin buwayarsa akwai rahama da Allah ya zama azizu kadai babu rahama to bayi suna cikin maka, duk da babu abin sai azaba da Allah ya zama rahimu kadai babu izza to wannan rahama ka ta zama rauni haka sai Allah ta'ala ya hada su inna rabbaka lahu al-azizur rahim idna da rabbika فإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إن mutane labarin annabi Musa lokacin da ka ya kira shi wa da rabbuka Musa lokacin da ubangijin ka ya kira Musa mutazila sun ce Allah bai magana to ya za ku yi da wannan aya suka ce a ai abin da yake wa in da rabbaka Musa Musa shine ya kira ubangiji to sai yayi mi sai ya ji kiran ko to kun ce bai ji bai gani bai magana kaga hanyar yau an gaba sannan da ya kira Musa shine ya ce ma Musa ka je shi annabi Musa ce ma Allah an yi tilka wa ka je wurin mutane zalimai ko Allah ya ce ma annabi Musa ne wato kullum kana cikin hawan heda tukka da warwara inda da kalimar sai Allah ya ce a nitin kuma zalimi kun ga anan an faɗi annabi Musa ya karɓi kira daga Allah ya karɓi umarni na ya je yayi da'awa to amma ba a faɗi a ina ba an faɗi a suratul ba ba a faɗi a wani yanayi ba an faɗa a wasu surorin kuma daban cewa a dutsen turu sina ne a lokacin da ya dawo daga madina a lokacin da yake tare da matarsa a san da ya aje matarsa ya je nemo mata abinda da ta kyakkyashe na wuta da za su hura su gasa jikinsu ko su dafa abinci to alkur'ani yana yawaita kawo kistoshi ya kawo su da usulubai daban-daban don kowane ɓangare da kissa mai amfani a saura saboda ba kawo tarihin ne muradin ƙwa'ani kawo darussan da muke buƙatar mu sani daga waɗannan annabawa magabata halittar kawar zalimi annabi musa ka je ka isko mutane a zalumai kawar fir'auna mutane fir'auna kun ga adam ba ce ka isko fir'auna ba wanda a wata ayar cewa aka yi fa'tiya fir'auna kula inna rasul rabbil alamin amma nan sai aka ce gashi nan tafi ba fa'tiya fir'auna kula amma nan sai aka ce qawla fir'auna kun ga duk da yake za a fara zuwa wurin fada ne a kira sarki amma jama'a gari gaba ɗaya ke ka annabi Musa ba an aiko shi ne don fir'auna shi kadai ba don al'ummar misra gaba ɗaya ittawansu da banu isra'ila su da kowa da amma bisa rashin sa'a sai zan banu isra'ila dangi a nan musa su kaɗai suka karɓa kira amma mutane mutanen fir'auna su karɓa illa ƙalibi alayar yattaqu ka ce masu cikin tausayawa alayar yattaqu ba za su ji tsoron Allah ba kamar mutum ne ya zo gidanka yanzu kuka ce ga abinci don suka da ba za ka ɗan ci ba ba za ka ɗan taɓa wa ta kalma mai lauki kamar yadda annabi musa annabi ibrahim ya ce ala ta kudu ka auta sanin mutum ga mutane baki ga alamu sun yi doguwar tafiya ga abinci an aje ga ruwa amma kamar ba su san da su ya ce ba za ku dan taɓa ba suka ce ai mu da bukata to fa wajen sanin mutum sai dai su tsoro ya za a yi bako ba ya cin abinci wannan ko bakon hairi ne bakin alheri ne amma ba masu cin abinci ba قال رب إني أخاف أن يكذبون annabi musa ya ce to ubangiji ni ka tsoro nake da su karyata ina gudun su ce ƙarya ne ba Allah ne ya aiko ne wa yadhiqu sadri idan suka ta ni ƙirjina zai kuntata zan shiga damuwa wala yanqaliqu lisani harshe na ba zai saka in yi bayani da kuma ina da matsala tun lokacin da na tauna garwashi na wuta baki na baya ke ina jin tsoron idan suka ƙaryata ni in fusata in kasa iya magana ubangiji tun da isar da sabuwa ke so fa arsil ila haru ka aika ma haru sako cewa shi ma ya zo tare da ni mai wa'azi walahum alayya dambu kuma ubangiji ka san ina da wani laifi a gurin su suna da laifin da suke kama da shi wani laifi ne kun ga ba kawo shi anan amma an kawo shi a suratul qasas cewa me cewa ɗaya daga cikin fadawan fir'auna kuma mai dafa masa abinci ya yi fada eh eh ba ayoyin nake sonka ba labarin kansa cewa ya zo ya yi fada da wani ba isra'ili sai aka nemi taimakon annabi musa sai ya so ya tunkuɗe shi ko da ya dake shi sai ya faɗi ya mutu labari ya watsu ga gari aka fara neman annabi musa sai ya gudu ya bar gari da haka sai ya ce to ubangiji yanzu zan koma gani mai laifi wanda ake nema kuma sannan ce allah ya aiko ni a biyo ni akwai damuwa ko babu shi ne ce mun alayyar zambo suna da wani laifi a gurina fa kafa an kutulu ina jin tsoron su kashe ashe jama'a kowa na tsoron sa in za a ki annabi ya ce ubangiji ina jin tsoron na ce a kashe ni ashe kowa yana son rayuwarsa ba ka in ka guji abin da zai taɓa rayuwarka ba ka yi laifi in ka bibi hanyoyin da za su samar da tsaro ga rayuwarka da ta iyalanka ba ka yi laifi in kana ƙasa irin najeriya kai doguwar ka katanga kuma babu laifi ka dora waya da kai waya kuma ka jona ta da nema, sannan ka kawo karnuka ka ajiye kofar gida sannan ka sayi manya-manyan kofofi da tagogi da ake ce musu bulletproof duk ka sassaka amma dai duk da haka yi addu'a kafin ka kwanta saboda daidai yawan hanyoyin da kuke kagowa na kariyar kanku daidai hanyoyin da su kuma yan ta'adda suke kagowa na gano bin nan wato ainihin hanyar isa da قال كلا الله kalla, قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال كلا ألا يتي مساءها wannan abin tsoron naka ba abin tsoro ne, wannan damuwar taka ka kawar da ita wannan kalmar ta kalla daga bakin ubangiji annabi Musa ya ji amma za ta amfane shi Kunga lokacin da aka taru bakin gulbi za a tsallaka ko kuma teku ga teku ya kawo ƙala sabu musa inna la mudraku me ce ba su kalla inna ma iya rabbi daga bakin ubangiji ya ji wuce kalla ba haka bane ubangiji na ba zai tozarta ne na riga na faɗa masa ina tsoro a kashe ni ya ce mini kalla da haka cewa inna la kun ni ma ina ga muku kalla inna ma iya rabbi yake abun ba zai yi ba zahaba bi ayati Allah ya ku ta tafi da ayoyin ku kuka zo kuka ce ai ko aka yi fir'auna zai ce ina dalili to ka jefa sandarka sandar nan za ta zama ciji ya zabura ya haye karagarsa sai ka ce kwantar da ne sai ka koma kamo ta zama sanda to zai yi kokari ya tattara bokaye da masu sihiri su jefa sanduna idan taka ta haɗe bokaye za su faɗa masa taka ba ta sihiri ba ce mu'jiza ce daga Allah to haka ku je da ayoyi na inna ma'akum mustami'un muna nan muna jin abin da ake tare da ku to haka Allah na tare da ku yana jin abin da ake anan Allah ya bace ji kadai amma a suratul taha sai ce innani ma'akuma asma'u wa ara ku tafi ina nan tare da ku ina ji ina gani kun ga matakin farko shine hayaniyar baki ce ce ku ce ko ba ka qala fir'aunu ma rabbul alamin to kace Allah ya to waye Allah ku ba mu yi bayani annabi Musa ya yi bayani yace to ni ma ina da nauyi ku annabi Musa ya mai da martani ko ba haka to su Allah yana jin su to amma daga baya za a kai ma a fara kwama a fara gwagwarmaya a fara kokarin kashe musa da jama'arsa to anan ne ni ma kuma asma'u wa ara ina ji kuma ina ganin duk diramar da ake za ka ba kyale ku zai ba ce ya fir'au Allah ya ce ka zo wurin fir'au ku zo wurin fir'au ku biyu fa kula inna rasulu rabbil alamin ku ce masa mu manzannin ubangijin talikai ne shi wannan da ke cewa ubangiji ne kuma al'ala ku ce masa ubangijin nan da al'ala na gaskiya shi ya aiko al'arsil arsil ma'ana bani isra'il ku ai ka sakan mana bani isra'il ka sakan musu ba wato tun lokacin da bokaye suka gaya ma fir'auna cewa za a haifi wani yaro wanda zai kwace mulkinka a cikin bani isra'il tun daga wannan shekara ya sa musu kamfa ya kafa musu abun doka in an haifi yayansu maza ya kashe sannan mazajensu ya azabtar ya bayar da su bayi ya lafta musu haraji ya ɗora musu ayyukan wahala duk wani aiki na gini aiki na wahala to su ake ɗora sai annabi musa aka aiko shi cewa a sakan mabanu isra'ila ba a ba su yanci kun ga akwai al'izazu bil hazm ubangiji ya kare maganarsa to ba a faɗi annabi Musa ya bar fada ubangiji ya tafi ko kuma inda Allah ya magana da shi ya isa wurin fir'auna ya nemi iso ya samu ganin fir'auna ya isar da sakon Allah da shi da Haruna sai kai tsaye saka ce qala alam rabbika fina walida wannan shi ne uslubi na suran talabari kamar abin da ake yi a fina-finai ko episode episode mun kare da wacce episode an sauki labule ga wani episode a gabanmu ga auna nan ya saurari bayani ga shi bai da barci قال ألم ربك فينا وليدا قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين نعم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما فوهبني ربي حكما وجعل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا annabi Musa ya zo yayi isar da sakon Allah da shi da Harun ga martanin da Fir'auna mai da yace alam ashe ba nan cikin mu muka yi tarbiyyar mu kai reno walidan tun kana dan karamin wala bitta fina min umrika sinin ka zauna tsawon shekaru kana tare da mu ba kai ne yaron nan da ya tashi jira ba wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kuma kalaka dan yin aikin nan da ka taba yi wa anta min al-kafirin kai nan Musa kana cikin kafirai <laughs> malamai sun ba da bayanai daban-daban game da wannan Ko wasu ce abin da yake nufi ai lokacin da ka tafi duk addinin mu ɗaya to idan ka samu wannan sabon addini kai kai wato fir'auna ya yadda zakafiri ne ya ce ai ko kai sani na da zakafiri ne to shi ka musulunta wasu malamai suka ce abin da yake nufi alkufur shine butulci ko an tabi da kafin ka ga ne ka butulu kai. kai da ka tashi gida nan amma ka kashe mini kuk sannan ka tsere yanzu ka dafa ce mini Allah ya aiko ka kun ga malamai daban-daban da ma'anarsu wasu malamai suka ce a'a abin da yake nufi wa anta min al-kafirin bi alihati domin abin da ba ku sani ba shine duk da fir'auna ya ce ana rabbul hala yana fara kuma kan da yake bauta ba ku san da haka Allah ta'ala ya faɗi wannan yace wa yazaraka wa alihataka don haka ko da ka bar garin nan kana zagin mu kanmu ka kasance musu to shine yanzu ka dawo ka ce duk mu ma mu to duka dai fassarori ne na malamai qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin kunga fir'auna ya fara da cewa mu muka yi rayuwarka amma annabi Musa wajen bada ansa bai waiwai wannan magana saboda ba ƙarya bane shi ya renonsa duk da yake gidansu aka bai da shi mahaifiyarsa ta shayar da shi da aka yaye shi to da ban dan gidan sarauta ne ake reno ba a san wanda take reno sa sai aka dawo da shi gidan sarauta a nan ya girma ya zama matashi wasu malamai sun ce sai dai shekara takwas ko suka ce ta ko suka ce sha takwas to tun da zai iya bugu guda ya kai ƙato lahira to ga alamu ya kai sha takwas ne sannan ya je shekara goma madiyana kaga ya dawo da 28 sannan ya dawo da annabta kaga duk tsawon shekarun nan in ka cire na shan nono da ya a gidansu a gidan fir'auna yin su baka da annabi musa zai bai da hausa sai ya fara da maganar wannan ɗayan aikin da ya ce ala fa'altuwa idan wa ana min ad-dallin yace eh nayi haka amma a lokacin ina cikin ad-dallin me fasar ad-dallin eh kun manta karatun mu na surat yusuf inna abana lafi dalalin mubin da kanku nace ku fasara ne kuka ce bayan na ba ku su labarai anan ana nufin kuskure da mun bata ai galibi da kuskure ake yanzu ya kace dallat tariq fulanun dallat tariq wani ya bace hali da ganga ya bata kansa ai kuskure ne wa wajadaka dallan fahada me take nufi ya batar da ka ya bace an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah ta'ala ya ce in kun samu shaidu biyu sun yi mazaje idan ba haka ba to a samu namiji ɗaya da mace biyu idan ɗayan su ta yi fatan kai sai ɗayar ta da ita me ya kirgi da batan kai kuskure ko mantuwa kaga nan annabi musa yana mai da martani ga fir'auna cewa eh na kashe maka ko, amma allah ya sani ba da gangan ne ni zuwa ne in raba fada kuma na yi masa bugu ne na in raba da abokin sa sai ajali ya zo masa amma ba da gangan ne ba shi ne wani mai tsohon amma tare da haka abin da ya kamata a fahimce ni a kira ni a ce ya aka yi haka a yi mini hukunci na adalci in aka yi gaban alƙali za a ce ka kare kanka in ma ka buƙaci lauya a ɗaukar maka amma ku sai kuka yanke ni hukuncin kisa fa farar min ku sai na gudu na farko. da haka yanzu ba ma ni ne mai laifin ba kai ne mai laifin lamma kiftu lokacin da na bi tsoro da hukuncin da kuka yanke ni fa wa haɓa ne rabbi hukman sai ubangiji na ya bani annabta wa ja'alani min al-mursalin haka da na gudu na barku can inda nake sai ubangiji ya sauka mini da annabta kuma yace in zo in maka gargadi, in ce ka saki shirka ka kama tauhidi wa tilka ni'matun tamunnuha alayhi yace wannan abun da ka faɗa na farko kun ga sai da ya bada ansar abin da yake muhimmanci sai ne da tarbiyyar da aka yi masa a gidan yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayhi kana cewa kana mini gori cewa kai kai nuna. an abbatta bani isra'il ka manta kai ne ka bautar da duzzuri a gidanmu wannan magana ta annabi musa ta kashi abubuwa da abu na farko dai yana cikin fir'auna eh ni ka bani abinci amma iyaye na iyayena kakannina babannina na kawunnina innonina ƙannena, yannena dangina na duk ka azabta su ka wahalar da su ka karkace su ka karkashe su ka kwace musu dukiya sannan kanin kuri ka bani abinci ni da ka kashe madangi sannan yana son ya ce masa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il to ai kace bani isra'ila bayan ka to in ka ba bawa abinci kai kokari kenan to kun ga gaba ɗaya annabi Musa bai janayin cewa gidan gidan Fir'auna ya tashi ba bai yi dinayin ce an ba shi abinci ba saboda da ya yi haka to da ya yi mutunci amma dai ya faɗi laifin da aka yi masa wanda ya goge waccan ni'imar da aka malamai suka ce a nan akwai darasi babba ga annabin Allah ya fito ƙarƙashin tarbiyyar fir'auna idan lam tusadif fi banika inayatak فقد كذب الراجي وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ‘ya'yanka zuri'arka ka roƙi Allah ya shirya maka Musa da uwarsa ta haife shi a daji yadda shi ta yi ta wuce ta gudu amma da yake Allah yana son ya rayu jibrilu aka aiko ya rinka bashi ya tsace da tsutsa yana samun madara yana shahayen girma jibrilu ya rere sa amma shi sai shi ya zama kafiri musa sadari wanda Allah ya magana sa a suratul qaha wannan jibril ya rere sa ya zan kafiri wannan fir'auna ya rere sa ya zan me ya zama annabi da ka karka yi gadara da karfin ikonka da iyawarka karka yi kuri ni na isa ni malami ne ni masarake ne ni mai tarbiyya ne ni ƴaƴana ba su isa su lalace ba a'a roki Allah ya shirya sannan ya baka dan annabi duhu ma ya lalace ga baba ga annabi Ibrahim ya halaka ga baffa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma bai shirya ba saboda haka ba dangantaka da kusanci da tarbiyya ba samun shirya ta ubangiji shirya hakke ne da Allah ke yadawa ga zukatan waɗanda ya so a cikin bayansa shi kenan sai su dinge su idan Allah ya barka cikin duhu kowa bai isa shirya da kai kun ga shi yasa annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya gwada tsananin kulawa da ɗansa yusuf sai Allah ya kwace shi ya jefa shi daji a dajin ba aka jefa shi rijiya da ya fito rijiya aka mai da shi bawa aka kai shi kasuwa aka saida aka ji can wata kasa da shi ba a bukatar tarbiyyar Allah ya yake shi ranar da za su haɗu shi fa annabin Allah ne tun bai haifi su ba amma a ran nan da shi da matarsa da duk ƴaƴansa suka duka wa karula musulcinin suka gaida shi don yanzu ya samu wani labul na adabta wanda har ya wuce na babansa ina ya kula kulawar Allah da haka kullum ka roƙi Allah ya shirya ma zuri'arka sai su shirya sannan ka yi naka kokari sai Allah ya sa ka kokarin ka albarka kuma daga cikin kokarin da za ka yi ka zanna kwarai sai Allah ya shirya maka naka ka zanna kwarai sai Allah ya tsare maka har a bayanka ko kana abuhuma salihah sannan daga cikin abin da za ka yi ka rinka addu'a kamar addu'a da muka karanta jiya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qala sa'astaghfiru lakum rabbi innahu qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ibrahim kenan shi kuma annabi yaqub qala sa'astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim don haka ka yawaita yi ma iyalinka addu'a ka yawaita tashi cikin dare kana ta Allah ka shirya mani su Allah ka ɗaukaka mani su Allah ka kare mani su kowa yana son ya bar baya mai kyau don a faɗe shi da alkhairi sannan don a yi masa addu'a in ka bar na kwarai kana kwanci cikin kabari suna salati suna sadaka suna sallah suna aikan lada lada tana zuwa gare ka kana shan ni'ima da jin daɗi ana goge maka laifin kufur idan ka bar miyagu ko ba a kai maka zunubi so ba a kai maka lalasu balai in kana da hannu ga lalacewa su kamar kai ka sagarta su suka lalace to abinda suke na laifi kuma yana isa gare ka cikin kamar Allah ka shirya mu shirya mu zuriya قال فرعون ورب العالمين காண bayar ka ce ubangijin talikai ya aiko ka kuma ka ce wanda ka kashe bisa kuskure ka kashe shi ni kuma duk abin da ne maka gori da shi baka gode ba saboda na aka sayan ruwanka to yanzu mu dawo abin da ka zo da shi wa ma rabbul alamin wai me ake ce ma ubangijin talikai kaga ana ba ce man wane ne ke ce ma da ce wa man rabbul alamin wane ne ubangijin talikai to da yayi da shi wai a ah, wa ma rabbul ne ake nufi da ubangijin talikai ni ban san shi saba taurin take Allah shi ya san irin waɗannan bayan yadda ya halice su da zuciya mai kauri ga gaskiya irin ka san ka ce ba ka san ta ba kai da ne قال رب السماوات والأرض وما بينهما in kuntum mu'minin yace ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su in dai har kuna sakankan cewa kuna gane to kaga da cewa wanda ya sama da ƙasa Fir'auna ya san ba shi ne kuma watakila yana da labarin annabi Musa yadda ya dawa da ƙaru da ya ce ana uhiya wa umit ibrahim kai dawa da namarud namarud qala ana uhiya wa umit qala fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq fa atibiya min al ce ubangiji na shi ka kashe kashewa shi ka rayawa sai da wuri ce ko ina iya raya kashe sai ce to Allah na shi ne wanda ka hidda rana da gabas ta faɗi yamma hiddora ta ka yamma ta fadi gabas ko gani fa buhin da zai kafa sai ka hiri kwata kyas e tsuru قال لمن حوله ألا تستمعون sai annabi Musa ya ce ma waɗanda ke gefensa ba ku saurare ba ku ji ko kuma shi fir'auna ya ce shi wai jama'a ba ku jin abin da yake faɗi wai ubangijin sama da ƙasa ya aiko shi qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Musa ya ce bari in ƙara maka ubangijin da ya aiko ni shine ubangijin ku kuma ubangijin ubannin ku da farko qala sai shi ko fir'auna ya sake mai da martani yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun to wanda wanda ka faɗa na aiko shi ku lura la ta hukunci lamat adaran suwa la majnun haƙiƙa mahaukaci in ba haka ba ya zai ce ubangijin waye shi ya san ubangijin waye قال رب المشرق والمغرب وما بينهما in kuntum taqilun annabi Musa ce bare kara ba ubangijin nan da ya aiko ni shine ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su in kuna da hankali kaga shi ya ce da mahaukaci shi ba ce kuna da hankali ma'ana kuma ba ku da hankali kaga duk abin da musa ya kawo na hujja to ruwa ya kare da kankana babu sauran hujja da haka sai ba sana qala la in ittakhadta ilahan ghayri qala la in ittakhadta ilahan ghayri la ja'alan إنك من المرجومين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين sai fir'auna ya ce to ni dai na gaji da surutun wajenka magana ta tashi la in ittahatta ilahan ghairi in kan riki wani abin bauta ba ni ba la aj'alannaka min al-masjun wallahi da daure ina sa ka gidan yayi sijin qala awal ji'tuka bi shay'in mubin ce fir'auna yanzu koda na zo da hujja ga hili ko da na gwada maka wani dalili mai ce bai nuna cewa Allah ne aiko ne wato kaga annabi Musa yana so ya kara yanke mata bayan bayanai da suka gabata ce akwai mu'jiza akwai hujja ala fati bi in kunta min sa'i to inda gaske ne ka zo da hujja ka je ka zo da ita mu fa alqa asa sai Musa ya yadda sandarsa fa idza hiya mu mubin sai ga ta zama kumurci hili bayyana ne da haka sai fir'auna ya so an ce da ya zabura sai da ya dauki kababu ya mai da su bisa karaza zai na ga kamar macijin barazana ta harbi ne su wa na a yadda kuma sai Musa fito da hannunsa fa idza hiya bayda'u lil-nazirin sai ga toci la da hannunsa sai ga shi yana haska lokacin da ba ta haske wutar lantarki amma sai zo da wani irin haske daga yatsarsa dai ya gurin yana tare da wata mu'jiza wanda Allah ya koyi da ita qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha بكل سحار عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم sai fir'auna ya ce wa waɗanda malam masu faɗa a ci kamar ministoci kamar masu ba da shawara kamar manya-manyan 'yan kasuwa manya waɗanda ke tare da shi sai ce musu inna haza la sahirun alim wannan da kuka gani kwararren mai sihiri ne boka wannan abin da kuka gaya sihiri ne yuridu an yukuri da kuma arzi abin da yake so ya fidda ku daga ƙasar bi sihiri yi da sihiri ba ma za ta ni a shawara kun ga wanda ya ce shi ubangiji yanzu ko shawara bayi na da kai ya zuwa ana kira malamai suka ce nan da fir'auna ya ce يريد أن yukhrijakum baki ne البلاء موكل بالمنطق باكين bil baki annabi Musa ko a bafarki bai ne ko ya fir'auna da Misra amma nan take shi yayi ya yace wannan mutumin koran mu yake so yi sai Allah ce to kore ku kuma zai kore ku ya gadi kaga wannan shi ke nuna yadda masu mulki kafirai suke muna da zato ga annabawa domin annabi musa kawai ce a karɓi gaskiya bai ce a bar gida duk da mulki bai ce fir'aura mulki ya kuce masa amma kawai ya daina da'awar cewa allah ne ya daina bautar kan ya sa kowa da kowa ya koma ga bautar allah to sai bai yara. da haka yanzu yana neman shawa. qalu arje suka ce ka jinkirtar da shi wa akahu da shi da dan uwansa tunda yanzu ya zo da wata aya ya jefa sanda sandan nan ta zama ciji abin ya ba mu tsoro kuma muga ga mana duk mu iya sihiri ba ko masu mulki ne yanzu abin da za a yi kaɗan dakatar da shi ka ce ya tafi sai gobe ko sai jibi ko sai ranar ka sa miki rana wa kawo da shi da ɗan uwansa kaɗan ba su lokaci kace su za a za a duba lamarin su wa ba'athri da hashirin sai ka aika duk cikin birane ka ce ayye kuwa a tara ya atuka bi kulli saharin ali a zo ma da duk bokaye masu sihiri irin sa su zo su kwama da shi don a kada shi sai gaskiya ta yi halinta kuma sun ba shi shawara kuma za ta amfane su amma shi ba za ta amfane shi ko akalla za ta amfani wanda ta amfani فجمع السحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم التي سيأكتت تربوكاي a wani wuri da wata rana sananniya ne yawon zina kamar da Allah ya faɗa su ba? ƙala ba wa idu yawon zina wato national day ke. rana ta ƙasa kowace ƙasa tana da ranar da take buki a wannan ba wasu suna buki don tunawa da ranar da aka kafa ta wasu suna buki don tunawa da ranar da aka ba ta yanci wasu na baki don tunawa da wani gagarumin shugaba wanda shi a kakan kakansu national day kowace kasa a kai tun da ɗai sai ka ce to a bari sai national day da kowa yake kawa ne mu Allah ya musanya muna sai ba mu muslim international days guda biyu sallah idin fitar da sallah idin Wanda za a caɓa ado a taru a yi hada-hada a yi mata a ci abinci shi sa ibadar azumi ranar haramun ce ibadar cin abinci ake yi ibadar kazanta daman babu ibadar kazanta amma akwai ibadar kaurace ma kwalliya shine irin ta aikin hanci a ranar ita ma haramun ce da haka ran sallah duk da mahajjaci dole ne ya yi aski ya cire wa'annan tufafi yi wanka ya sa wasu tufafi wanka ku ga wani sai aka ce to a bari sai nan duk a taru a ce ana kiran ko a yin wata a zo federal capital a jimi a sahar harkar mai ce ruwa wakila linnasi hal antum mujtami'un aka yi kuwa cikin jama'a za ku zo biki la'allana na nattabi'u sahara ku zo mu taru ko da za mu biye ma bokaye in kanu humul galibin in sun ga su ga su rinjaye kaga wato ko an farki ba a tunanin annabi musa zai ci da haka ba a ce wai mu bi musa in ya ci mu bi bokaye a ku zo mu taru a ta musa kaulan wahidan فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ka rinjayi Musa Musa ya addabe ka ya zare maka matsala to idan muka samu sa'a muka karya shi muka bari ba kowa bane muka nuna sai da ba komai ne to akwai wani goro da za a bamu na na'am yace kwarai mana sosai wa innakum idan lamina al-muqarrabin za a ma ba ku kujera ta jinjin ne a nan ba za a ce bokaye su wakilta wani ya zan shi ke kare al'amuran nasu a nan fada kuna da ministry ma for boka yi a fes ƙala da hukusa kuma tun fara jebawa ko mu fara jebawa eh eh na sani sai shi musan sai ce a ku ku fara jebawa al'umma an ku jefa duk abin da kuke sun jefa amma kafin nan a cikin suratul zuwa Allah ta'ala ta cewa annabi Musa bai bari aka fara games din ba sai da ya musu wa'azi yace wailakum la tattaru ala Allah kadiba fayas'ikakum bi'azab wa qad khaba man iftara kai kinku kar kuwa Allah ƙarya idan gaskiya ta yi halinta ku bita ya yi musu wa'azi sosai sai ce to ku jefa fa alqaw hibalahum wa isiyahum sai suka jefa sandunansu da irgonsu wa qalu bi izzati fir'aun ba'un innan tana dauka fasara bi izzati fir'aun muna neman taimakon girman fir'aun za mu je hussein dunanmu kamar da kasar bismillah wai ina neman taimako da fara wannan aiki da suna Allah za ka su kuwa bi izzati fir'aun suna neman agaji da taimako saboda ƙarfin girman mulkin fir'aun ko kuma bi izzati fir'auna mun rantse da girman fir'auna inna la nahnu galibun wallahi muna shirin rinjaye fa al-qamusa asaba sai annabi Musa ya jefa tashi sanda fa idza hiya talqafu ma yaqul sai ga ta tabi duk sandunan su da yago su ta laƙume su gaba daya to dai su so san gaskiya fa ulqiya sahara sajidin sai duk bokaye suka surmuya suna masu sujuda qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa kuma ubangijin Harun wani episode ya kare kuma lokacin karatu ya da kare laka sauran bayanin yadda ta kaya tsakanin su da fir'auna da yadda ya shaci fushi da matakin da ya dauka da abin da ya biyo baya da arar gama da halakarsa da yadda musa yi rinjaye to wannan shi za mu karanta idan Allah ya sa muna cikin masu rayu gobe abinda dai muke so a sani ba ana ba mu labarin fir'auna ne don mu ji daɗi a matsayin kissa da story ba ana ba mu labarin musa domin kawai mu ji daɗi ba a'a domin darussa da ke ciki kuma mu sani a kowane zamani akwai musa a kowane zamani akwai fir'auna duk inda gaskiya take nan musa yake duk inda ƙarya take nan fir'auna yake Allah ka samu gama lafiya Allah ka tafsirin duniya da lahira Allah ka amintar da wannan kasar tamu Allah ka mana jagora shugabanninmu na addini da shugabanninmu na mulki da shugabanninmu na sarauta Allah ka yi musu wafaka da abin da shi alkhairi gare mu Allah ka saukar da ruwan sama da ni'ima ga bayanka Allah ka samu gama wannan azumi lafiya ka samu da sunan kake gafarta a cikin wannan wata subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk